sha tara ga watan safar shekara ta 1436 wanda ya zo daidai da ɗaya ko ga watan sha biyu shekara ta 2015 miladiya idan ana bai da karatun a cikin muwaffa muna kitabul hajji shine kitabi na 20 kamar da muka lisahi wannan ina jin karatu shine na 113 ko 113 yau za mu tashi babi na uku a cikin wannan kitabi babu mayun ha anhu min lubsi thiyabi fil ihram wannan shine babi na uku Allah ga harta malam karanta muna bismillahir rahmanir rahim قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفاف فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورثة wannan babi kamar da malam ya buɗa babu ma yunha anhu min lusi thiyabi fil ihrami idan mutum ya shiga harami ma'ana aikin haji ya zo daidai inda aka ce miƙati ne in ya fito daga madina akwai in ya fito daga afirka ko sham siriya akwai in ya fito daga wuri kaza akwai ya kawo daidai wannan wurin nashi ya yi wanka ya ɗauki harami to da ya shiga harami ya ɗauki wannan niyya bayan ya yi wanka ya kudurta aikin da zai ko umra ko hajji ko tare duka ya ce labbaika allahumma labbaika to shi shikenan wasu abubuwa guda tara sun haramta gare shi guda tara na farko daga cikinsu shine abin da mala ya buɗe babe kai ne shine me shine an hana ya sanya dukkan abin da tuttuhan da aka sanna a akan sura ta gaba misali kama a ce irin wando irin taggo irin riga irin wata alkibba mahit da aka cewa al ya an ka ce al donkakke wanda aka yi mai sura irin da mutum ka sa kai ne in ya sa kai ne in dai ai mai sura ta ka sa kai to shi kenan ya zan makhit sawa'un ai mai hannuwa ko ba ai mai ba in ai mai hannuwa kamar ya zan irin jallabiya wa ga haka misali ko taggo ko ba ai mai hannuwa ba irin malum malun gare mu kenan riga ko ku ko wani irin ko a irin ya guntuwar ya gajeruwar rigar na haka in dai an yi mashigar wuya ko kuma an yi mai surar gaba surar shiga kawahu kamar wando kenan to shi kenan an hana a sa shi lokacin aikin haji daga ihrami ɗinka har zuwa ka gama aikin haji wannan na ɗaya kenan na biyu an hana ɗiba gashi kai aski ko wani abu makamancin wannan an hana yankan farci yankan akaifa an hana shafa turare an hana namiji ya rufe kai ne ba a sa hula ko rawani an hana a rufe huska mace ta rufe huskar ta ba a rufe huska an hana farauta farautar tudu kashe wani abu banda farautar ruwa farautar tudu an hana an hana aure an hana kai a ɗaura ma aure an hana ka ɗaura ma wani aure sannan an hana ma neman aure ko ka ga wata kace kana bukata an hana sannan an hana saduwa da iyali an hana duk wani abu wanda zai kai zuwa ga saduwa da su irin mubashara ko taba jikin mace ko wani abu mai kama da haka waɗannan abubuwa guda tara duk an haramta su babe babe za mu kama cin musu sai mala ya fara buɗa da na farko shine mi shine lubsul makhiti sanya ɗinkakken tufa ɗinkakke duk da dai hausar da hausa ba ta bada ma'anar da aka sun a ba da larabci ya yi makhit don ba ɗinkakke ba don misali zani ai ɗinkakke na ko amma kaga kana yafa zani ka lulluɓa da shi kuma an an lahe shi gehe ai zan ɗinkakke ko an yanke shi an ɗinke gehe kaga ba shi ba wanda an kawa surra gaba surra dan adam ko surra hannuwa ko surra sura irin hoton kawahu ko abin da ya kamanci haka ina fata mu gani wannan hadisi sananne na mun sha karatu ne a ko ina duk wanda ya buɗa da aikin haji sai ya kawo shi haddathani yahya an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umara anna rajulan sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi mutum bakwai sun karoto shi ga malik na ɗaya ga yahaya ibn yahaya al-laifi a cikin muwadda bukhari ya rawaito shi daga abdullahi ibn yusuf at-tinisi muslim ya rawaito shi daga qanabi duka dai akwai su abdullahi ibn maslama nasa'i ya rawaito shi daga abdullahi ibn maslama to duka in ka duk almajiran imam malik guda takwas zuwa zuwa tara sun ka karɓo shi ga malik kuma ya hito daban-daban wurare shi sa hadisi na kusan mashhur mashhuri ba istilahan ba ina nuhin sananne kwarai da gaske ba mashhuri mai hanya uku nika magana ba mashhuri ne sananne a wajen malaman ibada musamman cikin babin aikin haji an fahimci wannan an nafi'in an abdullahi bin umar daga nafi' maula abdullahi bin umar daga abdullahi bin umar anna rajulan wani mutum ibn hajar a cikin fatahul bari ya ce na daɗe ina bi ɗan wane ne mutumin ga sunanai ban samu sunanai ba har zuwa ga yanzu a lokacin da shi ibn hajar na rubuta fatahul bari ko wanda kuma fatahul bari shine littafi ne na karshe kenan har ya mutu bai san sunan wane ne wanda ya wannan tambayar ba ana rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi sallam a wata ruwaya ta daru kudin da ta bai haƙi ta daru kudin ta faɗa mana inda an kai yace a bisa mimbarin annabi sallallahu alaihi sallam kenan mun ga inda an kai idan an kai shi madina ruwaya bai haƙi ta nuna ta ce shi nafi ya ce wurin nan ya nuna ya nuna mawa ya nuna ma wanda ya kawa karatu malik wurin nan sai aka ce wani wuri aka ce kusa ga mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwaya ta bayyana kuma an haɗi wannan hadisi ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai hito madina ya ta zuwa aikin haji mu rike wannan in muka rike saboda gaba za mu tuntube da wani hadisi sai mu ji saukin wanda muka haɗa hadisan sai mu hidda fikihun an haɗi wannan ranar da manzo sallah sallar zai baro madina ya kama mu hanyar zuwa aikin haji an haɗe shi daidai kusa mimbari an haɗe shi lokacin da yana mutane bayani to yanzu za mu tashi don mai shirya ya shirya mai wasu 'yan tambayoyi nan sai wani ya miƙi ya ce ya rasulullah ma yalbasul muhrimu min athiyabi wanda ya shiga aikin aikin gada za mu shiga ihrami mi zai sa mi an ka halatta mai yasa mi an ka halatta mai yasa to kaga wannan tambaya ce mai faɗi ba ta da iyaka ya annabi ce ba da amsar ta zai ta ba da amsa kila har ranar ta faɗi saboda abubuwan da za a sa yawa gare su ko ba haka ba sai aka ba shi amsa da abin da muka ce ma cikin larabci uslubul hakim ka tambayi ni sai in ce ai ba shek kamar sai in baka amsa abin da ba ka tamban ba saboda shi ya kamata ka tamban eh, in sai baka amsa madadi ne da yawa ya zuwa cikin qur'ani haka ya zo cikin hadisi haka yas'aluna kama za yunfiqun qul ma anfaqtum falil walidaini ba ka tambayi mi za ka bayar mai muhimmanci ka tambayi wa za ka ba suna tambaye ka mi za su basuwa a a ce musu in kun ka hitar ku ba uwaye tambayar inda za a sa abin ya yi muhimmanci bisa ga tambayar abin da za a basuwa don abin da za a basuwa yawa garai akwai kuɗi akwai abinci akwai abin hawa akwai sutura akwai basu da iyaka duk alheri ana son a yi sarka ko yawa gare amma a ambata ma inda ya kamata ka ba ya rahi muhimmanci kila an fahimta eh kamar ka tambayi mutum ka ce mai shekarar kanawa sai ga ba shi adda muhimmanci ba ta ce mai shekarar ka sai ce ni dai na hada alkur'ani na san bukhari na san muslim kuma na iya larabci ashe ba yana son ya faɗa ma ba yawan shekaru aru aru da muhimmanci ba me ya ci me ya gane cikin rayuwa ta zaman duniya sai a ce usulubul hakim a lokacin da ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam tambaye da tana da faɗi sai manzo sallallahu ya ga ya ambata mai abin da ɗaya an ka haramta a wannan tahiyat da wani sabon hukunci zai zo ya yi muhimmanci ashe kenan wannan hadisi ya kara muna fahimtar cewa a fikihance dukan abu na al'ada tuwahi na ta wasu abubuwa duk na yau da gobe na duniya halat na sai abin an ka ce kakkayi kila an fahimta sai abin an ka ce kakkayi kamar yadda duk kowace irin ibada haramta sai wadda an ka ce yi shi a bambanci kila fahimci wannan ibada kowace iri wadda aka ce in kai ta ka samu lada ko a ce mata mustahabbi ko a ce mata wajiba ko a ce mata sunna ko a ce mata ana samun lada ko a ce aljanna aka shiga to sai an ce ita sannan ta zan ibada sannan aka yinta amma al'amari na al'ada ita yin abin ka sai an ce kakka yi kila an fahimci wannan saboda haka duk abin da ka sani kana iya yi duk komi kana iya sawa banda abin da za a faɗa ma manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce la talbasul qumusa kakkusa riguna la talbasu kakkusa al qumusa jam'ul qamis ehin yayi jam'in qamis yace qumusa saboda wadanda zai ba amuni da yawa suke inda mutum guda sai a ce kakkasa riga ko to ku da yawa na kakku sa riguna kai kanka sa riga shi wancan kai ya sa wancan kai ya sa musa kamisa kenan ya nuna mana duk wani abu da dukakke mai hannu an fahimci wannan sannan walal ama'ima ka asarawunna rawani kenan ma'ana kakka daura wani abu kakka ruhe kanka da wannan kenan ba a daura rawani ba a safulla ba rawani ba a duk abin da zai ruhe kai a kula duk abin da zai ruhe kai da rawani da hula da malha ko ehen haɗabi na cewa kai ko da kwando ya jitta ba a sa kwando kwando da ya jitta kwando ba a sa kwando duk abin da zai rai kanshi mun fahimci wannan sannan mi sannan wala sarawilat ba a sa wando ko a sai ba a sa wanduna don sarawil shi a mufaradi sarawilat jam'i na ba a sa wanduna ehin asalin sarawil ba larabci na ba farisanci na aka arraba shi suka faɗe da laraba ka faɗi ne don laraba a gargajiyarsu ba su da wando su ba san wando ba yana daga cikin sunaye abubuwan da ba su da ya shigo musu sabo ba larabe zo mai an kai da wando sannan ya san wando abin da ya sani izar ya sani ina san an san izar abin da ya ka aura shi ya zani al izar ya sani amma wani wando mai kafa biyu a sa haka a sa haka zo mai yayi daga farisa yaran kenan saboda haka kakkusa na sannan walal baranisa kakkusa alkibba ko alkibbu jam'i na burnus shi a mufradi baranis jam'i sun ce alkibba ko alkibba ko jubba ko kuftan jubba wadda adda ta yanke wadda adda ta bude gaba wadda bayan ka gama sa riguna ko wani abu sai ka dan ya hawata ka so ka hannunan ka so ka hannunan ko kuma wadda ta, ta yi rawun ɗanka gaba daya mai kauri irin mai adan dani ko duk ana ce mata burnus to ka kusa kila an fahimta ashe kenan kaga ba a sa alkibba ko da ba ta da hannuwa ko da dai an tunda ai mata surran mutum ba a sawa sannan walal khifafa ba a sa khuffayi khuffi khuffi mun san shi shine abin da kika sawa wanda an halatta ma kai shafa bisa gare tsawon kwana uku in kana tafiya ko tsawon yini da kwana in kana gida ko ba haka ba kamar yadda ya tabbata a wasu hadisai to waɗannan abubuwa guda biyar ba a sa su to waɗannan abubuwa su an mi su an manya manya duk saura kiyasi za a yi kansu an ce ba a sa wando ko to sai in ce ma guntun wando ha short guntun wando ana sawa ba sawa duk dai ja shi duk game duk wando ko ba kaga duk wando na da duk abin da za ka sawa da short kwata suka ce mai komi suka half kwata komi tiri kwata ok <laughs> tiri kwata da tiri kwata da mai jan kasa da kowane iri da guntun wando da gajere da pant duk ba a sawa kila an fahimci wannan ya hanka ce riga da jallabiya da taggo da malum malum duk ba a sawa da falmarar da alkibba duk ba a sawa da malhwa da rawani da hula jaddara ko bakaddara ko a haɗu banki duk ba a sawa kila an fahimci wannan huffi ko wani iri ba a sawa huffi da jaurab da socks duk ba a sawa kila an fahimta to duk waɗannan sai ka auna game da su da can inda an ka ce kwamusa da ama'imu da sarawilatu da baranisu da khifafu duk maza an ka ce maza ɗai wannan ittifakan duk malamai sun ittifaki da maza aiki mace ya halatta ta sa komi tana ihe jikin tana aure jikin ta shishishif illa dai ita mace fuska ɗaya ba ta rihiya ba ta sa niqabi ba ta sa glove hana hannu kila an gani sawa hannu ba ta sawa sannan ba ta sa mi ba ta sa niqabi kila an fahimci niqabi aka ce mai ko burko eh duk ɗaya na ko ka ce niqabi ko ka ce burko burko niqabi wanda ya rihi dukan fuska burko wanda an ka sa rihi fuska amma an ka ba ido wurin ido ɗaya da'irar idanu an ka bari to duk ba a sawa to su ɗaya mace a bata sawa na huska da na hannuwa amma tana isa komi ta rufe jikinta shishishif sai manzon Allah wasallam sai ce illa ahadun haka ya ko ko illa ahadan illa ahadun la yajidu na alaini sai wanda bai samu takalmi ba shi kan falyal bas khuffaini ya sanya khuffi biyu shi kan in bai samu bai sanya khuffi khuffi biyu samu kamar mi samu sun ka ce kamar siffa biyat na farko shi da kuɗi ne ya yi biɗa ya yi biɗa har ya gaji babu inda aka zai da takalmi kaddara misali ko ba haka ba in zai yiwu kaddara haka nan zai yiwu ya yi biɗa ya yi biɗa babu inda aka sai da takalmi duk inda ya gani kuffi na kaga bai samu ba ko kuma a ga shi ya gani bai da kuɗi ai bai samu ba ga shi abin sai suwa amma bai da kuɗi ko ko a ga shi ya gani yana da kuɗi amma kuɗi sai mai tsada in ya sai su yana in ya sai shi yana kwana da yunwa yan kuɗin da aka gare daidai dan abinci ne in ya ce sai huf ya sai takalmi ya sa zai kwanda yawa shi ma bai samu ba kila fahimta sannan kuma ka ga bai da kuɗi ko bai ga saye ba ko yana da kuɗi ya yi mai tsada ko kuma mi ko kuma bai ko kuma bai samu wanda ya bashi aro ba gashi da shi ya ce bai sai suwa ko bai bada aro shi mai abun din bai sai suwa bai bada aro to duka waɗanda in ya sami ɗaya daga cikin hudun nan to shi kenan bai samu ba ko da ya samu da kyauta in ya samu da kyauta ba a cewa ya samu in wani ba shi kyauta an ce ya duba shi wannan malaman fiki suna cewa in an ba ha kyauta ba dole na ka amsa ba sai ya diba in kyautar ta Allah da annabi ta sai ya amsa in ko ya san ana mai hwaɗe a ce makka ya zuwa hatta kalmiyar rasa ko yawwa ka san da jin kaga in wani ya baka kana ganin cewa zai ma waɗe to sai ka ba mai abi ne kila an fahimci wannan to in bai samu takalma ba mi zai yi fal yalbas khuffayn ya sai ya khuffi biyu amman da sharadi wal huma asfala min al shi kace su kasa ga idon sau ma'ana shi maishe su kwabashu kun san hufi ya wuce idon sawu to ya yanke idon sawu ya hito ya zan ana ganin idanun sawu ne ko ku ya maida su hafshu kila gane ya kace su to in ya maida su hafshus to shi ke yana isawa mun fahimci wannan a ina manzo sallah sai faɗi wannan hadisi a madina a wacce rana a ranar da ya baro ko a ranar da ya baro ko to haka kuma an ka yi ana tahiya ana tahiya ana cikin aikin haji manzo sallah sallan har tara ga wata ta yi tara ga wata yana yana kenan lokacin nan yana arfa a makka sai ya sake hudu ba irin wannan sai ya ce la talbasul qumusa walal ama'ima walal sarawilat walal baranisa walal khifafa illa ahadun la yajiduna alaini falyalbas al-khuffaini sai tsaya nan bai ce wal yaqta'uhuma asfala min al-ka'bayn ba wancan hadisin Abdullahi bin Abbas na Arfa wannan hadisin Abdullahi bin Umar na Madina kila an fahimta na Madina ya ce wal yaqta'uhuma asfala min ka'bayn amma na can Makka a ranar Arfa bai ce ba mantuwayi eh kaddara ce ya amince in ya amince Allah ya amince to misa bai faɗi ba kuma a babbayani waqatul haja la ya juzu to misa bai bayani ba suna yanke shi ai ka samu reza ka wanke abin abe da wuya ba sai a faɗi wanda bai da uzuri sai wanda adda uzuri ba sai bari ba mai uzurin wanda adda uzuri na bai yankewa shikenan dauke mai to shi wanda adda ya reza cikin aljihu ko aska ba sai dauko yanke ba amma bisa an ka faɗi a'a akwai abin da ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bana addini eh adibada ta eh amsa ka rike mai ita ita ta biyu amma ba tun ka so ba ya ba da wata amsa eh to kai kusa kai rabi an sauƙaƙa an ɗauke hukuncin ba sai an yanke ba ko ba sai an yanke ba saboda ni saboda ka'idar malaman hadisi kullum hadisi na baya shi ka shahi na farko sai imamu ahmad ya ce an shahi kadau yanzu ya halatta a sanya mi a sanya huffi ba sai an yanke ba saboda hadisin abdullahi bin abbasin wanda an kai arfa kuma shi an na karshe bai ce a yanke ba annabi bai mantuwa ko ya mance wa ma kana rabbuka da siya da ana saukar da hukunci nan take tuna mai ko ba haka ba to tun da bai faɗi ba kuma ba a amince ba to an sassafta ne a ɗauke hukuncin wannan abin da malam ya ce kenan ko wannan kenan wasu sun ka ce a'a ni ka ce malam ɗazu amsa ka ta biyu wai sun ka ce ayya ai an riga an san bayanin ba sai an maimaita ba ai ka riga ka san bayanin sai an sake maimaita ma sai suka ce yuhumalul mutlaqu ala al muqayyad idan ɗazu na yi magana da ni magana ni faɗi wani abu sai ni siffanta shi to yanzu a jima kaɗan ni sake faɗi ne ko ban siffanta ba shi ni ka nuhi ko ba haka ba shi ni ka nuhi bari a bada misali imamu shafi da wannan ra'ayi da malik shi ko wancan na cewa an yi nasu imamu ahmad shi da wannan ra'ayi don mu fahimci inda ɗan saɓanin yake ko wannan su ya san hadisin ko ko ko su ya fahimci fiqh huɗin. amma ga wanda inda wanda ta yi a yayin da imam ahmad ya ta kan cewa na biyu ya shafe na farko shi ko shafe yana ganin a'a ai faɗin da an kai ɗazu ya gabtar ba sai an maimaita ba kullum sai an maimaita ma ana magana da masu hankali na kaga ba kullum sai an maimaita musu ba yace bari ba da misali muna da aya a cikin alkur'ani Allah madauki sarki yace a wata aya qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yata'amuhu illa an ya kuna mai tatan aumi audaman masfuhan nan akwai masfuhan ko jini mai tsirara wanda an yake na dabba jini mai tsirara akwai masfuhan aswatul al'ami a wannan aya amma amma idan sai ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu bai ce masfuh ba sai ce wal hamul khizr bai ce ba to sai a ce yanzu jini ko wani haramun na a ci shi jinin da a cikin tsoka dole yanka ka ba sai a ka tace jinin da a cikin tsoka ko ko kana da wanke da ka wanke shi kaddahe ya narke cikin miya shikin lahiya lau shi shikin lahiya lau ko kenan jinin da an ka haramta masfur wanda aka yanka ya tsalgi to sai ka tara kohi ko to shi an ka haramta amma ba cikin da wanda a cikin tsoka ta ba ko wanda a cikin kashi ko wanda a cikin wanda shi wanda bai da komai dan karkada daure ka kada tukunya ka dahe da ka dahe kenan. ya yi lahiya ne ko sai ka ce aya da ta ce hurrimat alaikumul maitatu waddam ba ta ce masfuhu ba saboda haka kowane jini haramun na kana ce haka baka ce haka sai a ce can an an'ami da ta ce wa audaman masfuhan ta yi bayani ne saboda haka shi wanga da ya so mutlak bai kawo sifa ba sai a ɗaukai a fassara haida muqayyad ba sani ba kuma gane fiqhun to haka sun ka ce shi ma wannan da ya zo mi da ya zo mutlak nawa ne hadisin abdullahi bin abbas yace illa ahadun la yajiduna alaini fali al-khuffaini duk da bai ce wal yaqta'uhuma min asfala ka'abaini ba to ai an riga an yi wannan bayani sai a ɗauki wannan kuffi din kan bisa wancan an fahimci fike din nan fassara hada hadisan biyu da rashin hada su shi bambancin da an ka samu ana kace kufi ko ba kacewa kila fahimci wannan in kun kadiba fatawayin duk malaman saudiya gaba ɗaya suna da yake suna mazhab imamu ahmad duk suna ba da fatawar cewa hadisin abdullahi bin umar wannan mansukhun a kula mansukhun bi hadisi abdullahi bin abbas ina fata kakka samu matsala in kaga haka nan eh ka gane in ka karanta littafin imamun nawawi cikin majmu' sai ya ce wa yuqta'u jam'an bainal ahadith ko sai a kace kila an fahimta abu hanifa ya hada wani fikihu shi shi ce ayi da ya hada fikin ya hada shi sai ya ce a'a kacewa mustahabbi na rashin kacewa ja'izi an gane wannan jaza kilal ko ka kace ko ka kace du'a yin wannan an fahimci wannan sosai amma kila fatawa da tafi sauki kila fatawa da malai dan so ya ambata duk da bata shiga ba ita ce mi ita ce ayyukan aikin haji abubuwa na masu wahala ba kowa ka samun sukuni ba tunda waka yawo da iza kullun kowa ka yawo da aska kullun ko ba haka ba kila ai sai mahilla ce ko ba haka ba misali wai sai dan uwan sai ko ba haka ba ehin aya bona don rika makami ka saya da muhimmanci ko <laughs> to sai shi to kaga in haka na ai kaga shi da kai cewa kullun yana da aska ya yanke ko to amma kai da ka aikin hajji da kai sai izari sai rida ina kai na aska to ne don haka nan sai an ka sassafta mun fahimci wannan to mu ci gaba ga wani wala talbasu min athiyabi shay'an massahu az-za'faran wal alwars kak sanya komi na tufafi shi kan shi wannan ko kyalle na ko izarin ka da da'in ka wanda dai kana sawa to kak ka shi in dai za'faran da sun tabai waɗannan za'faran da warsun na uka na biyu na turaruka masu kamshi wannan da su aka kiyasin kowane nau'in turare da almiski da ambar da kafur da bintu sudan da dan duwala da kowane iri ba a sawa kiyasin akan za'faranu da warsu an gane wannan ba saboda haka ba a sawa kuma a kula da tuwahi a kula da tuwahi saboda mi saboda za mu samu wani hadisi gaba game da hukuncin shahawa ga jiki shi ga jiki din amma ga tuwahi ba a sawa mu fahimci wannan kala ya haya a saurara ga wani abu nan tahi قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل فقال لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين a saurara fikihun sosai ya haya imamu haya ce ya yahya bin haya ibn al ya ce su ila malikun muna zaune an ka tambaye malik amma zukira game da abin da aka ambatawa mun ji ana cewa an nabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga annabi an ka ce annahu qala wai annabi ya ce wa man lam yajid izaran wanda bai samu izari ba wanda bai samu izari ba an san izari ai ko kyalle da za ka daurawa to faliyal basara wile ya sanya wando mun ji ana cewa haka nan ba zu da cikin hadisi mun samu cewa wanda bai sanya samu takalma bai sanya kufi ba ko to sai ma sai sai ibi hayab ne ce sai naji an tambayi malik cewa to wanda an ci annabi ya ce wanda bai samu wando ba ya sanya mi wanda bai samu izari bai sanya mi to ku za mu jiya faqala sai ma malik ce lam asma bi hadha ban taba jin wannan ban ji wanga wanga hadisi ba san shi ba ban ji wanga magana ba kuma to tunda bai ji ta ba mi zai yi ijtihadi ko to sai a tambayi a ce kenan tunda baka bai taba jin hadisin ba mi hukuncin sa wando kenan bari mu ji yace ce wala ara ban ganin ya dace an yalbasal muhrimu mai ihrami ya sanya sarawi wando ban ga ya dace ba abin da yasa li annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi naha an lubsu sarawilati ya hana sawan juna ko bai hana ba fi ma na ha'anu daga cikin abubuwan da ya jiyo roman ya ce sun haramta aya ko wando ciki ko annabi ya hana min ya thiyabi cikin abin da ya hana na sanya tuwahi allati la yanbaghi lil muhrimi an yalbasa waɗanda bai halatta ga wanda ya shiga aikin hajji ya sanya to akwai wanda na ciki ko sannan walam yastathni fiha bai toge ba bai ce sai wanda bai samu izari bai sa wanduna bai toge ba ka mastaf na fil hufaini kamar da ya toge can wajen ya ce wanda bai samu takalmi ba ya sanya hufi bai toge ba mun ji wannan sosai akwai mushkila cikin wannan an gane fikihun sosai ko an gane fikihun abinda kullum muka kira yan uwa idan an ka ce wani imami babba bai san abu ba kakkaji hankalinka ya tashi kakka ji kamar an sokai ko an batai an ba shi uzuri na ya gamu da Allah saliman ma ya gamu da Allah lahiya lau duk in kace ya san da shi ya take shi a hadari wa ka ce bai sani babu wani ahadun duk duniya in ma ta mahaukaci ko yanzu ba shi ka ce haka nan duk duniya hatta da abubakar siddiku afdalus sahaba afdalul umma babu mutum guda ahadun da ya ce duk ya san hadisan annabi dot duk abin da annabi ya faɗi ya san shi babu shi guda ba mai daga hannu ya ce haka nan qur'ani kana ai hada cewa shi kana ya hada cewa daga eh, alhamdulillah rabbil alamin hadda rabbin nas shi kana hada cewa ko ba haka ba in ba gigi kai ba aya ba ta bace ba in kai hada kwarai ko sai wani abu ya same ka na gigita amma kana hada cewa a ja aya ka ce babu ga a cikin qur'ani akwai haka ya yi tsayi ne ce babu ka yi ta gaddama ka ce walla akwai ta hankali ne kwance ce ta da ƙur'ani ka kawo ta ya san babu ta saboda gangaran nan amma hadisi na wa'isa tun da ta abubakar siddiqu lokacin da aka dashi abubuwa suna ci tasowa bai taba jin hukuncin su ba sai wani ya ce mai yaran abubakar ai zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ina zaune annabi ya ce kaza ko ba haka ba gadon kaka mun san da wannan gadon kaka in mutum ya mutu ya ba kaka ta mace abubakar siddiqu bai san gadon ta bai taba ji ba duk kusanci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi an kawo mai wani yaro ya mutu ya ba kaka ta mi an gado ta to wallahi ba taba jin wagga ba karamin sahabi wanda ba shi bai ce shi ya taba jin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a bata su dai bisa shidda ne na suka ce ah, an ga annabi ya sha faɗi ne ai ya sha faɗi ne <laughs> ka gani ba zabban mamaki shi ka ba kuraren cewa kai ka san komi ko ko a ce ga kaza ga kaza wanga imam malik ce bai san shi ba ko to bukhari ya san shi muslimu ya san shi saboda haka ga cikin <clears throat> bukhari a cikin kitabu saidi jaza'u saidi imam bukhari a cikin kitabu saidi a babe na goma sha shidda babe na faɗi na don ka gani sai ya buɗe babu ya ce babu idza lam yajidil izara falyalbas sarawila idan mutum bai samu izari ba ya sa wando ga babi haddathana adam haddathana shu'ba haddathana amr ibn dinar an jabir ibn zaid an ibn abbas radiyallahu ma qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana ba bi arfatin a arfa fa qala sai yace wa man lam yajid al-izara faliyal basu sarawila wanda bai samu izari bai sa wando wa mallam ya jid na alaini faliyal basu khuffaini wanda bai samu takalmi ya sa kufi biyu shi a nan ba hadisi ta dubu daya da dari takwas da arba'in da uku ya maimaito cikin buhari sau bakwai kila an gane kaga in imam malik bai san shi shi da kai ce bai san shi ba in ce bai san shi ba na so kai shi ce bai san shi ba ko ba haka ba to gashi muslim bukhari ya san shi ko musulmi shi ma ya san shi don ya kawo shi abin da don na rika hadisan da kai in dai faɗi don kada wani ya ce to ga wani abu an zo ko an soke imamu maliki ko an ce wani abu ko ba haka ba kadiba nan ba hadisin ka gani hadisi na gaba shi ko gashi nan <coughs> to kila shi nan ɗauko ko shi ko eh, imam muslim a cikin kitabul hajji shi ma a kitabul hajji shi a kitabi na goma sha biyar kitabul hajji nan ba hadisi ta dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da takwas da dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da tara ya ce haddathna ya haya ibn yahya wa abu rabi az wa qutaybah ibn sa'id jami'an an hammadin haya a yahya akhbarana hammad ibn zaidin an amr an jabir ibn zaid an ibn abbas radiyallahu anhuma kala. sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya khatubu yana huduba ya kula yana cewa asarawilu liman lam yajid izara wal khufanu liman lam yajid naalaini wanduna ga wanda bai samu izari ba huffi ga wanda bai samu takalmi ba kila an fahimci wannan sai ya faɗi wannan yace ya'ani al-muhrima yana nuhin mi yana nuhin ga mai ihrami mun fahimci wannan shi ya koma maimaito hadisin ya sake kawo shi ya ce yana da hudu ba kaza kaza kuma koma nana ta hadisin a wani sanadi daban a wata ruwaya daban saboda haka kun ga abinda nika so in ce duk gaba da ittifaka littafan malikiya gaba ɗaya sun tafi kan cewa haramun na mutum ya sa wando in ya sa wando sai ya yi me sai ya fidiya sai ya fidiya akwai hali ko babu hali uzuri ko babu uzuri sai ya fidiya kuma haka yake kila an fahimta ehe akwai lokacin da aka wata shekara shekaru da dama da sun ka wuce aka zo aka ce a wasu karatu aikin haji aka sani karatu na city campus na aikin haji da wasu malamai sokoto an ga kawo wannan kadiyat ni ba da wannan fatawa aka taso aka yi ta rigima shi sani na shi sani to da littayi don ka koma rigimar nan ni ce ga sannan ba buhari kusa da ni ba musulmi sai an ka ce ya wallah wallahi ba a sa ta babu mallamin da ya hana ya halatta haka nan babu inda an ka ce haka na haramun na kuma in mutum sa sai yayi mi sai yayi fidiya aka yi tare rigima kan haka nan kuma ga hadisi cikin Bukhari da Muslim kila an fahimci wannan ehe aka ce Imam Malik an tambayi shi ya ce babu yace bai sani ba an ka ce subhanallah subhanallah ya na Imam Malik ai ko kuma ga abin ko kila an fahimci wannan Allah ka rike nambobin hadisin ka koma kai muraja a cikin kitabul hajj na Bukhari a cikin kitabul hajj cikin kitabu jaza'is saidi ka duba sanan Imam Muslim kitabul hajj su da sun isa akwai sauran su Ibrahim da bai haƙi da sauran su amma kili an ka zo wancan ana ce ma sahihi ne ko ba sahihi bane ko shi za a fara tambayar ka amma kili an ka ce Bukhari da Muslim an gama kila ba bukata a ce ma sahihi ko ba sahihi ba saboda haka in baka da miƙata ya hajji baka da izari ko ba haka ba to shi kenan samuwa don ka kasa lahiya lau an fahimci wannan wasu sun yi dan wani tawili suka ce eto eh, mun yadda an ce ana san wando amma dai ai ba wandon aka sawa ba kece shi aka yi ai izari akwai magabatan ma da sun kace haka kila an fahimta to Allah an ka kece shi ya zama izari ya zama wando akwai hukuncin wando ko izari na har yanzu ya zan izari kaga ba a cewa wani abu ko ba haka ba wandon aka nufi kila an fahimta saboda haka ya halatta sa wando mun fahimci wannan to tambaya zai muku a can sadda an ka ce in baka da takalmi ka sanya kofi an fahimce ni annabi ya halatta ma ko in baka da rida'i eh, izari ka sanya mi ka sanya wando ko ba haka ba to a kan lalura baka da sai ka sanya wandonka ko ka sanya kofi miya hukuncinka akwai jini ko hadaya ko fidiya babu saboda ni eh saboda an ɗauke ma hukuncin an yahe ma kai ban da kai kila ka gane waɗanda ka cewa ka sa ka yi fidiya ko ka sa ka yi hadaya sun azama aiki biyu biyan bambancin ka da wanda yana da izari shi na takalma ce da gangan ya sanya wando nai da gangan ya sanya kuma ya bambancin ku kenan kai annabi ya halatta maka sa shi ko an ce kai ya sa yassa sai an ka ce jini ya yanke dabba kai ko an ka ce ka yanke to akwai bambanci halatta ma da manzo sallallahu alaihi ya ya doke mayin wata fidiya ko wata hadaya a fahimci wannan Allah samu gani akan Allah bismillah babu lubsi thiyabil musabbaghati fil ihram حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنها أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران بزعفران أو الورس أو ورس وقال من لم يجدن عليه فلي فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين wannan hadisi mun san shi babu lubsi thiyabi al-musabbagati fil ihrami ana sanya tuwahin da an kare ne ko ko sai fari hat irin likawani ko ba haka ba ko ba haka ba a sa fari hat ko ko ya halatta kasa kala ko jariga ko bulu ko ɗanyen hake komi ana sawa ba ta musabbaga ba tun in ka ga girin dai ko ka ga bulu ka san dai sashi an kai da baya ko eh to ana sanya siyabul musabbaga حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم يهنا أن يلبس المحرم ما إيرامي يسني ثوبا تها مسبوغا بزعفران أو ورس wanda an kare ne da turaren za'afarani ko turaren warsu wanda an kare ne da turare shi an ka hana wa qala yace man lam yajid na alaini wanda bai samu takalma biyu ba falyalbas khuffaini ya sanya khuffi biyu wal yaqta'huma asfala min al ka'baini ya kace su kasa ga ido hadis abdullah bin umar na ko mun sani hadis abdullah bin abbas shi abai ambata ba ko kuma shi ya kawo man lam yajid al izara falyalbas sarawila ko mu ci gaba dai mu fahimci mallam shin tuwahi rinannu abba asawa ko ko rinanne da turare وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن نافع أنه, أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر قال عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة نعم. وحدثني عن مالك عن نافع من سنديد أنه سمع أسلم ya ji aslamu baban zaid ibn aslama ko wanda mun ka ce maulana na umar ibn khattabi radiyallahu anhu shi ko nafi'u maulana na abdullahi ibn umar nafi'u shi an maula bararren bawa na ɗa aslamu shi an bararren bawa na uban abdullahi ibn umar an gane ai <clears throat> shi aslamu ɗan gama kudaram na ya samu shiga musulunci tun rayuwar annabi amma bai samu zuwa ya ga annabi ba sai daga baya bayan annabi sallallahu alaihi ya wuce kuma ya taho ma'ana ya ko ku in ce yayi rayuwa cikin jahiliya a lokacin da annabi nan da an bai musulunta ba annabi sallallahu alaihi ya rasu sannan an ka ya shigo musulunci amma sadda annabi na rayu ba musulmi bane mukhdaram kenan ko shi a farkon bawan da ya fara shigowa madina bayan rasu annabi sallallahu alaihi ana aza abubakar as-siddiq khilafa abubakar ya ya ya ya ya bataliya aika bataliya da jagorancin khalid ya walidi sun ka ce suna dawowa sannan cikin bayan da sun ka kamo aslamu na ciki kuma ya fada cikin ramu umar bin khattabi shikenan sai ɗaure tashi kuma ya tashi yayi karatu shikenan ya zan babban malami yau gashi yana karantar da nafi'u yana karantar da malik ko ko yana karantar da malik zaid ibn aslama aslama maula umar bin khattabi shi yace yuhaddithu abdullahi ibn umar shi ka ba abdullahi umar labari tabi'i yau yana ba sahabi labari amma labarin da ka bashi ba annabi an ka ba gababan an ka kamar mutum ya kama cewa gababan jiya ko ba haka ba gababan um abdullahi mutum da shi shi abbawan uban kaga yana kusa da shi ko yaushe to sai ya kama faɗa ma abdullahi bin umar wani labari ga shi anna umar bin khattabi umar bin khattabi ra'a ala talha ibn ubaidillah wata rana ya ga ga talha bin ubaidillah ya ga sauban masbugan wani tuhari nan ne renan ne wani jajan abu ya gani ga renan ne wa huwa muhrimun kuma lokacin nan shi Talhatu bin Ubaidillah yana cikin ihrami fa qala Umar sai Umar ya ce ma hadha thawb al masbugh ya Talha haba Talha wannan tuha ne da gani gani ga jikinka kasar nan tuha fa qala Talha sai Talha ya ce ya amiral mu'minin haba sarkin musulmi ma huwa madarun a wannan eh, kala laka kwabi ta madarun laka ta kwabi ka aikin laka an san wannan ta kwabi jak kasa ko ka ce jakkowa suna ce sun dun sun ce madaru atinul ahmaru kuma suna ce almadaru almagabaratu abinda almagabaratu da larabci jakkowa kusan jakkowa to a ce kai kana wannan sana'a sana'ar kata to tuwahinka kana aiki yau da gobe ba su dahewa su yi jakkowa ko ba haka ba ko ku a ce kai fenta ne yau in ka sha ya tawo ga goshi kai haka sai ka shahe ga tuwa ko ba haka su yi ba kan da a ce wata guda wata biyu sun ɓaci ko ba haka ba to shi na umar ya gani ce haɓa ɗalhatu ya za ka ne kayan ka haka sai ce a ai umar ya umar ai ba rini na ba ai jakkowa ta koko jak kasa ta da nika aiki da ita madaruna fa qala umar sai ce innakum ayyuhar haɗu. ku sani ku waɗannan jama'a suwa sahabbai ku sahabbai ayin matun yukuta ya kata kumun nasu ku shugabanni kuke wa mutane na koyi da ku ko ba haka bane eh mutane da kun suwa koyi su diba ce sahabi ne haka yi tunda mun tabbata bai abinda annabi bai gani ga annabi ba ba haka bane mu mu koyi da sahabbai su koyi da annabi muko ba mu ga annabi mu ga can tabi ne ka magana su ga sahabi su ko tabi tabi su ga tabi ba haka aka tafiya ba yace mutane kuke abin koyi ehin sai ce mi yace falau anna rajulan jahilin yanzu kaddara wani jahili ra'a hadha thawb yaga wannan tufa laqala sai ta yana cewa inna talhat ibn ubaidillah kana yalbasu thiyab al musabbagata fil ihram yana sanya tuwahiri nan nu wajen ihrami ko ba haka ba saboda haka fala talbasu ayyuhar rahadu shay'an min hadhihi thiyabil musabbara kak ku sanya komai na irin waɗannan tuwahi da an ne an fahimci wannan waɗanne rini rinin za'afara ne shi ya nuna haka nan abin da samun ka gano haka nan saboda mi saboda ashe in henti ya taɓe ka da laka sun ka taɓe ka ruwan tuwahin ka sun ka dahe ba rini na ba to me an bambancin so ga rura ko ka so kayan rini ka sa su kai rini ashe abin da an ka hana ka sanya cikin mai kamshi za'afarani ko warsu abin ya kara hita ga hadisin ta hika jiya wa haddathani wa haddathani an malikin an hisham ibn urwa an abi an asma binti abi bakr radiyallahu anhuma annaha kanat talbasu thiyab al mu'asfarat al mushabba'at wa hiya muhrimatun laysa fiha za'faran kun ji hadisin ya fassara mana duk hadisan sun ka gabata wa hadathani an malikin an hisham ibn urwata an abihi an asma'a bint abi bakr hadisi a sadadde ko sadadde don imamu malikin malaminsa hishamu hishamu baba ne urwatu ya yi karatu ga babani urwatu dan asma'una sai ce an abihi urwatu kenan an asma'a kila an gane don asma'u binta abubakar ita an matawa ita an matat az-zubair ibn al-awami shi ko wannan shi urwa ibn zubairi kila an fahimta ga ga, ga mamatai an jikan tana hishamu an kace an kace an hishamu an asma'a sai a ce akwai in kidayi saboda jikan ta bai bai riske ta ba amma dan ta ya riske ya riske ta urwa ibn zubairi an fahimci hadisin annaha kanat shi wannan hadisi an samo shi hanya biyu hishamu kaga ya samo ta hanyar ubanai daga uba daga kakatai ko sannan hishamu ya samo shi daga matatai daga kakatai an gane ba ehin daga hishamu daga fadima matubni munziri daga wa daga asma'u akwai wannan an fahimta sannan an kuma ga wannan sannan kuma akwai gashi daga hishamu daga urwatu daga asma'u hishamu yana da malami biyu yana da matatai malamatai ta a wannan hadisi sannan shi da baba ne malami ne wannan hadisi dukan sun karɓo daga kakasu asma'u binta abubakar radiyallahu anha annaha ita asma'u kanat talbasu thiyaba tana sanya tufafi almusabbagh almu'asfarati rinannu da usfur usfur ya kari ne shi ganye na ya kari ne sai ya zan kasu zan jawur usfur kila gane kuma sai ya ce almushabba'ati waɗannan sun ka ƙona usfur ɗin ya yi jajawur an gane ba ya yi ja wurin mushabba'at sun koshi da ja sun dahe wahiyar muhurimatun tana cikin ihrami amma laisa fi haza a ne rinin ba a sa za a ne ba ashe ya halatta a yi rini a sa ya kayan renannu don ko mace haramun na ta sanya turare ko eh tun da yanzu tana sanya renannu ya halatta a sa renannu kila an fahimci wannan mu koma karatun na gaba kala haya قال يحيى سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم في هل يحرم هل يحرم هل يحرم فيه فقال نعم ما لم يكن فيه سباغ زعفران أو ورس من سباغ من زعفران أو ورس قال يحيى سئل مالك يتشي وترانا إنا زوني أنت إمام مالك an thobin daga tuhon da masahu ɗibun wani turare ya shahi tuhon turare na kasa ka bulbula ma tuwahinka ka aji amma yau da gobe yau da gobe kamun ka fara aikin haji sun mazahaba fi min huri ɗibi sannan kamshin wannan turare har ya bace saboda an a daɗe aji har zan ba ajin kamshin su shin hal yuhrimu fihi ya halatta mutum ihrami ciki izarin ka da ridayen ka da ka dawo hajjin bara sai ka bulbula musu turare kan nan ɗaya ka ka aji shekara mai zuwa kaɗo ko da ka ba su kamshin turare duk gaba da saboda an dade ko ko turaren bai da inganci kila to shin ana amman hu ansa amma babu shi yanzu to ana ihrami ciki fa kala na mace ana yi malam ya kun fihi babu min za'faranin aw warsin in dai babu launin za'farani ko warsi dun shi za'farani ko warsi bancin da zama ne mai kamshi kuma yana da launi to in dai bai da launi launin bai tsaya ba launin turaren to babu laihi an fahimci wannan babu lubsul muhrimil mintaqa abinda mun ka wadi dazu na tuwahin da ba a sa ba a sa riga ba a sanya malum malum ba a sanya hula ba a sanya alkibba ba a sanya khuffi ba a sanya wando ko ba haka ba to kuma yanzu za mu cikin abubuwa kakkaita kiyasi kai ta ciya ba a sa ba a sa akwai wasu abun da mutane suna ɗauka kamar zau wahala babu laihi daga cikin su babu laihi ka sa belt ko ka sa wata yar zariya ka san namiji bai ɗaurin zane ba ko ba haka ba in ba akwai amma in ya daure in ba an ba ta hiya cikin sa'ayi ko bai na safa da marwa sai sai zumbuli sai ya fadi to bai iya ba da bai daure sai ya banye mai to babu lai ya samu wata yar za'i wata yar roba ko ya sanya dan gyaggyara ya dan tsuke ya daure da ita babu lai babu lai ya sanya belt babu lai babu lai ya sanya agogo babu lai duk da dai da'ira ta ko babu lai ya sanya tabarau madubin ido babu lai kila an fahimta akwai wasu 'yan abubuwan da an kai istithna'i babu lai ya daura kwagiri ne an san kwagiri wannan nasa kuɗi baka da tunda izari da rida ina ga aljihu bai da aljihu ko to sai ka wata 'yan jika wadda ka sai 'yan kayayyakin ka ciki kuma tana da dan maballi ka balle haka dai kamar wani dan kwafa kwafa haka eh eh ka sa haka ranka kai kila an fahimta to duk babu lai hito ga su malam zai ci gaba da ambato muna babu lubsul muhrimi al mintaqata babu lubsul muhrimi al mintaqata حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقل بعضها إلى بعض حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كان يقو كان يكره يا كسنتي yana ganin karhancin lubsul mintaka a sanya wani abin dauri zaria mintaka zaria ko wani belt shi yana ganin karhancin hakanan lil muhrimi ga mai ihrami haka abdullah umar ka bada amsa imam malik ya ce wa مالك an malikin an سعيد الانصاري sa'id al-ansari kenan annahu sami'a يا ibn al-musayyib ya ji sa'id ibn al cewa filmin dakati game da madauri ko zariya ko wani abin daurewa yalbasu hal muhrimu wanda mai ihrami zai daura ta hatta thiyabi karkashin tuwahi ne karkashin izari ya daure ya ce annahu la ba'asa bi zalika babu lahi ga haka mun samu amsa biyu ko amsa abdullahi bin umar ko da amsa wa da amsa sa'id bin musayyib ko babu lahi idza ja'ala darafaiha idan ya sanya gehen zariya guda biyu jami'an gaba ɗaya sanya suyura wasu zarurruka ya aqidu ba'adu haɓe ba ila ba'd ya kama sashen ga sashen ga ɗaure don mi don abin ya tsaya babu laihi to malam ka kawo mana asari biyu duka abdullahi bin umar ya ce akwai karanci sa'idu musa ya ce ana yi shin mi ka zaɓa malam kala malikun قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك kenan ya kare fatawa imam malik cewa hada wannan wani kenan na karshen ga don hada ya ce al ta ta'udu ilal akarabi wannan a habba samitu ila fi zalika shi an mahi kyawo mahi dadin abin cikin wayan wannan ya daɗi ko ba haka ya yi soyuwa garan to alhamdulillah imam malik nan yi daidai hadisi tabbatacce daga aisha radiyallahu anha ta ce babu lahi ana haka nan ta kawo athari akwai hadisai saboda haka wannan bai da matsala babu ta muhrim wajhahu ya lokaci lokaci to masha Allah wannan ina jin babu tambayi kenan ko hoton na satin da sun gabata to wannan na yau daina eh, roƙon addu'a na ce assalamu alaikum Allah gafarta malam don Allah mahaifina yana neman addu'a Allah ya yi masa ya yi mai rashin lafiyar da ke damunsa wannan mahaifinsa a da lafiya ubangiji Allah ya ba shi lafiya yana roƙon yan uwa su shi addu'a ubangiji Allah ya ba shi lafiya dukan musulmin da a cikin wata matsala ta rashin lafiya ko ta wani tattalin arziki ko wata matsaloli ubangiji Allah ka yaye masa gaba daya sannan ma akwai wata bai Allah da ta sake roƙon cewa awa yatta addu'a Allah shi bata miji jama'a su taimaka su yi mata addu'a ta samu ta ambata da Allah a zo masallaci an ka zo a roƙi al'umma to Allah su taya ta addu'a ga yatta Allah shi bata miji to muna roƙon Allah saboda sunayensa maɗaukaka da siffofinsa maɗaukaka da sunayensa tsarki Allah shi bata miji ah, na alkhairi sannan akwai wasu sanarwoyi kamun tambaya akwai sanarwoyi guda uku duka dai sanarwoyin harka sun danganci daurin aure na ɗaya akwai ismaila sauwa alhaji sauwa wanga na makwacin masallacin da muka karatun bulugul marami na kudu ga masallaci ko ina jin an san alhaji sauwa makwacin masallaci ina muka karatun bulugul maram shi ma zai kara mata mata ta uku insha allahu ran asabar ga mai zuwa saboda haka yana roƙon mutane su tsaya shi addu'a Allah ya ba su zama lahiya ya sanya albarka ga auren idan da mai halin zuwa an gayyace shi wanda kuma yana da uzuri to ana roƙon ya taimaka da addu'a Allah ya sanya ma auren albarka auren ba sakkwato za a yi ne ba za a yi shi nan zuru ran asabar za a yi karfe ɗai a karfe ɗai daidai in kana zuwa to nan ne mahaɗa sai ka samu in kana zuwa nan inda aka karatun bulugul marami in kana zuwa ka zo da sahi ko tara ko goma eh, in kuma ka wuce da motar kashi kenan sanannen wuri na za a yi shi a zuru insha Allah ina jin wannan yayi a dai ta addu'a sannan kuma akwai dan uwa malam Jabir Sani mai hula shi ma za a daura masa auren ran Juma'a Juma'a ga mai zuwa shi ma Abuja za a tashi ran Alhamis a kwancan ran Juma'a ya kai sallar Juma'a National Mosque a daura auren daidai karfe biyu bayan an yi sallar Juma'a shi ma ana gayyata duk wanda adda hali in yana zuwa to shikenan akwai Abu sabu ko Abu hurairai ko Sahaba Santa in kun bai da halin zuwa shi addu'a shi mata alkhairi Allah ya bada zaman lahiya sannan dan uwa prof gwaram shi ma ya aurar da ɗiyar shiran jimu'a jimu'a ga ta wuce duk da dai ban samu sanarwa ba kila ya mance da bai ambata ba <laughs> ya dan manta kila na samu sanarwa amma sai kusa ina cin ko jima'a ta ƙwararren lokaci bayan duka abubuwan ban ma kusa amma aka ce za a ɗaura auren masallacin can na bado masallacin wa aka cewa eh? masallacin abubakar sadiq masallacin abu huraira inda abu huraira ka bada sallah an riga hau an yi rajima ta gabata aka yi abinda muka roko ga yan uwa su ta yashi addu'a Allah ya sanya mu auren albarka to waɗannan su ne guda uku da gare mu biyu ba a yi ba za a yi juma'a da asabar guda kuma an yi duka Allah ya sanya albarka wannan menene nan wannan gaisuwa na farko sannan yana roƙon Allah ya ji murna wannan rana farin cikin wannan rana Allah ya ba su albarkar da ke cikin ta ina san ko ta rana ba eh? sannan yana gaisuwa gari ka da al'ummar musulmi wace rana shi ka karanta rana kawai wannan rana ba da da to babarsa ka karanta eh sannan yana gaisuwa ga ka shi kuma yana jan hankali ga masu tare wurare to karanta ga mujiya assalamu alaikum zuwa ga malam hakika malam na yi farin cikin wannan rana da allah ya nuna mana allah shi ba mu alherin da alheri ta da ni'imomin ta malam ina yi maka gaisuwa malam kuma shugaba abubakar gidadawa allah shi gafarta masa da 'yan uwa musulmi da malam da dukkan al'umma musulmi da yana musu da su mm, to wannan gaisuwa ta yake yana yi min gaisuwa da dukkan jama'a musulmi game da rasuwar limama masallacin sannan kuma kila yana murna da wata rana wadda kila an bace ta cikin karatu ko me ban gane ranar ba ban sani ba ko ranar mai da karatu ta yaka magana ko kila ranar sa karatu ta yaka magana idan dai mun ka sani dai ko ko na karatun wada ko na karatun aqidar zamu yi game da littafai ya mata min ganin littafai sun zo amma har yanzu ba su kammala ba an samu wajen saba'in ko tamanin da yan kai sai ne yake shawara sai sun kammala ko ba haka ba ko ko akwai bukata a fara basuwa yawwa ba su ida kammala waɗanda aka kawo hayan da muka kira ba su kai ba ya ce zai kuma kawo wasu na yi ta kokarin a ce an kawo tsakanin jiya da don su kammala sai bai cika alkawalin ba dole ya zama sai mun dan dakata amma ina jin sun ta sama saba'in zuwa tamanin da ni kirga wasu na hada da waɗanda a wajen alhaji shi ma mun ba alhaji wasu ajiyar wasu guda goma sha bakwai wajen su to hada su in mun ka hada to har yanzu in mun ka fara kila mutum goma ko sha biyu ya ba ku samu yawa to ban san tuni ce to kila na yawan bari sai zuwa sati na karshe amma dai Allah so aski ya kai bagan goshi insha Allah ta'ala sati na karshe ko da ba cika ba za mu ba za mu ba sauran dan mutum kila biye ko goma samu ba sai su yi hankuri ko ba haka ba in Allah so daga sati mai zuwa in mun ka ba su wa ran nan sai a faɗi ranar sa karatu shikenan in Allah ya so ubangiji Allah ya taya mu kuma Allah shi muna taimako insha Allah ta'ala kuma in wanda ya san ya bada kuɗi inda list na ga hannu sai in ce wanda ya san ya bada kuɗi yana son a dai bari da sai satin da da sai a ce ana iya basuwa don abin ya gami. Mhm. wannan malam ka karanta ta mm. me an ce shi ma yana jan hankali game da wannan to wannan jan hankali na yaka son awa mutane masu tare hiliyar ce <laughs> ina jan an saba da wannan akwai wani abu wani abu da ban ambata ba akwai wata sanarwa game da masu tare hili ya ambata haka na yace wasu na tahowa tun da wuri su tare mai yan uwansu wani azla tahowa ya aza kaza ya aza kaza mutane dai eh? ba tare ma wasu hili ina ganin kila dai an kaɗan aka ci tsoron Allah sai a bari kowa ya zo da kai ne ya zauna in ka zo kai ka ka zo wanda bai zo bai na can kasuwa ce ko yana wani anguwa ka tare mai hili kaga ka kunta tamar sun kai sakko wannan ban cika so in maganta da aka ba mutane sun yi ta wannan magana da daɗewa tun bara ko tun bariya to ubangiji da Allah ya taimake mu gaba daya kan mu cika damuwa da laihukan yan uwanmu zai kawo muna wata wata baraka cikin mu ko ba haka ba mu rinka yahi ma yan uwa mu rinka doka komai ba komai ba in kai ta damuwa da abubuwa to sai zuciyarka ta yi ta dan tafasa ta yi ta tafasa tana tafasa yau da gobe da gobe daga jin takaici sai hikidu shi kenan daga hikidu kuma sai kiyayya saboda haka a rinka kauce wasu abubuwa sannan kuma kai ko dan wa musulmi ka rinka kauce mu duk wasu abubuwa waɗanda za su kawo wani ya gaba kame mai ba daidai ba ka rinka kauce musu ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka hada mu ubangiji Allah ka hada al'umman mu gaba daya Allah karka kawo baraka tsakanin mu eh, subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika kar mace a ɗaurin auren rajimu a ran